Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Turka shi ga wani abu mai ban mamaki na sadaukarwa wanda Dadi Hikima ya yi, inkiya Abale. Dadi Hikima wanda kuka sani da Abale. inda rabbana ba wahala ku kasance tare da mu cikin wannan tasha ta mai albarka ku yi subscribing ku danna mana alamar gararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora dadi hikima ya jajirce ya yi sadaukarwa sadaukarwa wadda ta cika sadaukarwa ta soyayyarsa da yi wa amira amma duk da haka bai ta san amira fiye da yadda yake son mahaifiyarsa ba yana jin maganar mahaifiyarsa sosai kuma yana mata biyayya da abin da ta umarce shi dadi abale ya taka muhimmiyar rawa ganin cewa yana da budurwa amira yana son tana son sa kashi. duk da ba nan gizo yake sakar ba abin da kake tunani daban abin da ubangiji wata wata'ala ya tsara maka daban allah bai ta kasance matarsa ba duk da sun sha soyayya sun shaƙo da junansu suna zubar da hawaye ga junansu suna tosaya wa junansu amma Allah ya kawo wani wuf da ita shi kuma a lokacin da yana ya tsinci kansa a cikin wani iftila'i wanda duk bawa baya tsallakewa jarabawa wanda duk bawa baya tsallakewa jarabawa da Allah ya ɗora masa sai dai kowane da yanayin ƙaddararsa sun sha soyayya kamar ba sa rabu ba Allah da ikonsa kuma aurensu bai yiwu ba a lokacin da shi ya tafi gidan yari ita kuma wani ya zo ya wub da ita ya aure ta Amira ta so Sanda sosai. Duba da yanayi da Amira aka aura mata wanda ba ta so, ta yi hakan ne saboda ta biyayya ga iyayenta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu bi su sau da ƙafa mu musu biyayya muddin in ba ta saƙonsa ba ce ba. To, ta yi wa iyayenta biyayya saboda haka ta auri wani a maimakon Sanda. wanda kuma wancan ɗin ba san shi take yi ba kawai ta yi haka ne don kwanciyar hankalin mahaifiyarta don gudun ka hawan jininta ya tashi saboda haka amira da ta haka ba tana nufin don ba ta son sanda ne ta auri wancan ba a'a saboda san da take wa mahaifiyarta ba ta tana kuma tsoron kar mahaifiyarta ta faɗa cikin wani hali idan har ta ki amincewa da bukatar mahaifiyarta wannan biyayya ce kuma ta yi iya bakin ƙoƙarinta haka shi kuma sanda ya yi sadarkarwa mai dama ya kashe rai ya yi abubuwa da dama dai a kanta allah ya samu dace ku duba ku gani duk da cewa a fim ne amma kuma a kasken ma hakan tana iya faruwa sai dai mu yi imani da ƙaddara mai kyau da mara shari kar ku manta ku danna mana subscribing ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora allah ubangiji ya ba mu ikon wucewa lafiya sanda da